barkamu da dawowa cikin shirin na shirgin jaridu muna fatan dai kuna biye da mu a yau safiyar ta laraba kuna jin inda shirin namu yake kasancewa wanda kuma yanzu za mu shiga bangaren tattauna kenan ko in ce cikin sharhi gaba ɗaya to barkamu da dawowa to wannan haka yake masu kallon mu barkamu da dawowa ta cikin shirin da yake zuwa mu kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan babban birnin tarayya abuja inda yau shirin ya samu bakoncin wanda yake ba bako bana dukkanin shirye-shiryenmu na wannan gida wato honorable habib muhammad gajo wanda yake dan kasuwa kuma dan siyasa mai shari'a ka ne da kullum da fashin baki akan siyasa dan honorable barka da zuwa barka da abdul fatah to alhamdulillah <laughs> da fatima na to muna godiya muna maka barka da zuwa to alhamdulillah za mu dubi manya-manyan labaran da suke fitowa daga jaridun da suka fito a wannan safiya mu fara duba bangaren abin da ya shafi wato a gwamnoni 36 nan da suka nemi zama da shi gwamnan mfla a gobe idan allah ya kai mu domin karin haske dangane da waɗannan kuɗaɗe wato na takaddun naira me kake ganin cewar menene hasashe ke nuna cewar ko kuma makasudin shi wannan zama nasu zai kasance kasancewar saura kwanaki kaɗan ne wato wa'adin da aka ɗibar wannan wato karban kuɗaɗe ɗin nan ya cika kuma ita babban bankin najeriya ta ce ba gudu ba ja da baya har ma tana tura sakonni ma mutane cewa lalle lalle kada ka jira wai sai watan nan ta kare sannan ka mika takardun kuɗin ka wannan shi yake nuna cewa hakika sun tsintsaya kai da fata cewar lalle wannan dokar tana nan amma kuma a wannan lokaci gashi gwamnonin sun nemi su zauna da shi me kake ganin wannan tattauna din za ta haifar to eh, akwai abubuwa da yawa da yake akwai sarƙaƙiya masu yawa tsakanin gwamnan babban banki da su gwamnonin najeriya wadda mun jiyo sanata uh, babba kaita dan majalisar uh, wadda yake wakil daura eh, uh, ya ce gwamnonin nan gwamnan babban banki ya ba ma gwamnonin najeriya bashi kusan tiriliyan eh, ashirin da wani abu ba tare da amincewa su ba ba tare da sun sani ba majalisa an kawo majalisa sun rattaba hannu ko sun ba da umarni kamar yadda doka ta tanadar eh, wannan ɗaya kenan na biyu idan za su je akan mu talakawa ne hmm. ya ya eh, babban bankin najeriya zai fitar da wannan sababbin kudin ya wadata ya kai ga talaka wadda su su ne shugabannin talakawan waɗanda irin waɗanda ba su da eh, asusun banki ko kuma suke da yawan kuɗi a cikin kasuwa wadda har yanzu ita su kansu eh, bankunan najeriya har yanzu tsofaffin kuɗi suke bayarwa har yanzu atm eh, eh, tsofaffin kuɗi yake bayarwa sai dai ka samu 'yan jifa-jifa wani lokaci a atm din in za ka cire dubu ashirin ko dubu goma su saka maka guda biyu ko guda uku ah. <laughs> wani lokaci ka samu dubu biyar a cikin sababbi da haka suke eh, cakudawa so ka kaga zancen Eh, wannan wa'adin da yake wannan ni na gani bata mata su ba wannan wa'adi kawai su cire shi su ci gaba da eh, ba da sababbin kuɗi suna janye tsofaffin kuɗi hmm. amma da zara aka ce ka je banki banki ta baka tsohon kuɗi ka je mashin ya baka tsohon kuɗi ka je pos ya baka tsohon kuɗi wadda zai siya da sayar da tsohon kuɗi to ta ya za ka samu wannan mutanen wa'adi ai sai ka wadatar da shi tukunna mm. to rashin wadatar eh, misali kamar eh, eh, ina gani shi wannan bai da ma wani doka da da ya ake cewa da um, kundin tsarin mulki ya tanadar da ma gwamnan babban banki ya rinka ba da wa'adi waɗanda suke ba da wa'adi irin su ya suke ce musu ne irin su hukumar zaɓe kaga duk da wa'adin da take bayarwa ana cewa a ƙara ba da lokaci saboda wasu dalilai saboda waɗansu dalilai a ƙara ba da lokaci saboda waɗansu dalilai hmm. ai watakil eh, eh, gazawar ita eh, hukumar zaɓe shi yasa ake cewa ta ƙara ba da lokaci kaga kamar ko bayar da katin nan ma ai sai da kotu ta sa baki sai da kotu ta ce hukumar zaɓe ta ƙara ma 'yan najeriya wa'adi saboda ita kotu ita ce eh, wurin kukan talaka hmm. a nan talaka yake samun sauƙi sai a ce a ƙara wa'adi a ƙara hmm. wa'adi har yanzu a yanzu haka ma ana rabar da katin zaɓe har yanzu ana karɓa yawa to shi gwamnan babban banki shi ma ya kamata ya san da cewa akwai dokokin najeriya wadda suka taka irin dokokin da shi zai bayar mm. a matsayin shi na gwamnan babban banki. Haka ne to rashin wadatar kuɗin da kuma damuwar da suke a mai da tsohon da kuma rashin wadatar sabon shin kana ganin kamar ko yana da nasaba da kamar sai an mai da wannan tsohon shi za su yi amfani a dan bubbuga masa wasu abubuwa sai a daɗa hankaɗo shi shi sa suka damu da lalle lalle a mai da tsofaffin babu sabon ina ga sai an kai sabon shi ne sai a tsohon kai sai a dan yi masa shafe-shafe sai a dawo da shi eh wato yadda tsarin yake hmm. shine idan ka ba idan ka duk tsohon kuɗin da ya shiga banki hmm. bai kamata ya sake fitowa ba sabo ne ya kamata ya fito eh. to idan an yi haka din zai kai lokacin da sai jifa-jifa ne zaka ga tsofaffin kuɗi sai a hmm. sa wa'adi sai a ce ga wa'adi daga wannan lokaci ya an daina karba. na abin da fatima take magana a kai eh. shine dangane da waɗannan kuɗaɗe din mm. eh. idan aka ɗabi sababbi din eh, aka ɗabi waɗannan kuɗaɗe da suke hannun al'umma idan aka mai da su kana ganin cewa akwai zargin da ake na cewa wa'annan tsofaffi din su ake wa wani kwaskwari ma ake musu sa musu bula kamar yadda zargi ya tabbata shine abin da fatima take tambaya wanda in ka duba ka ga rashin yawaitar tun da mutane duk sun rike tsofaffin ba su mayar ba sai sun mayar ne za a ɗan musu shafe-shafen nan sai kuma ita cbn ta dage lallai lallai dole kuma ta dace sai a mayar in eh, wannan kwararru ne za su tabbatar da wannan <laughs> na kware da gaske to baga baga wannan labari din mu koma bangaren abin da ya shafi ah, mu je mu Burtaniya mu dauko jawabin shi wato a ah, shi shugaban hukumar zaɓe farfesa Mohamed Yakub jiya ya bai yayi jawabi a gaban wato Burtaniya din inda ya gabatar da jawabi a cikin jawabansa ya bayyana cewar lallai hakika ba gudu ba ja da baya dangane da yin zaɓe a lokacin da aka tanadar sannan kuma sun shirya tsab dangane da cewar idan ma zaben ya kai zagaye na biyu to waɗannan a shirye suke mm. ya gamsuwarka da waɗannan shiri da kuma yadda shi shugaban hukumar zaɓe yake waɗannan jawabai to duk ɗan najeriya ya yi farin ciki da wannan bayani nashi mm. wadda ko da gaske yake ko ba da gaske yake ba dai Eh, mun san cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya bayar cewa ya ba da eh, bayani cewa abin da ya danganci zaben nan ya riga ya ba da shi hmm. kuma hukumar zaɓe ta tabbatar ma 'yan najeriya cewa duk kayan aikin da take bukata na zamani na zaben ta samu ta karba har na ƙarshe ta karba hmm. so zancen shiryawa wannan bata mata so ba dama jam'iyyar apc ce take so ta kawo rudani suke wannan jita-jita cewa za a ko a daga zaɓe ko a soke zaɓe saboda bata shirya ba eh, yaƙi neman zaɓen ta bai kai ko ina ba kuma mutane suna suna ƙaurace mata suna mata manyansu suna musu bori hmm. eh, shugabanninsu suna musu bori so shine suke suna so a dan ƙara ina gani suke so a dan ƙara musu lokaci don su ƙara kintsawa wadda eh, ba zai yiwu ba tunda shugaban ƙasa ya tabbatar da cewa lallai wannan ranar da aka saka ba za ta kauce ba kuma shi ma eh, shugaban hukumar zaɓe ya tabbatar da haka eh, wani ina gani wani daga cikin ma'aikatan hukumar zaɓen ne ya fito ya ba da wannan bayani wadda ake zargin cewa ita jam'iyyar apc tana da hannu a ciki so Eh, cikin tambayoyin da aka mishi a chatham house an mishi tambayoyi kamar eh, wuraren da babu tsaro da eh, wuraren da idp suke kamar masu gudun hijira mm. shine ke cewa ai a 2015 a musu sansani wadda aka kai musu akwatuna suka yi zaɓe a 2019 shi ma haka to 2023 nan ma Eh, suna magana da masu ruwa da tsaki mm. akan wannan ɗinta amma sun kula cewa yawancin waɗanda suke zaɓe a irin waɗannan sansanin yawancinsu sun ƙaura sun koma wuraren 'yan uwansu a waɗansu jihohi da garuruwa wadda ba a garuruwan suke ba shine eh, challenges da suke samu a cikin maganan shi da yake cikin bayan ansar da ya bayar da tambayar da aka mishi da ansar da ya bayar kenan na'am eh, so muna kyautata zaton cewa su masu ruwa da tsaki a jihohin da ake da irin wannan eh, wannan din yan gudun hijira su yi sansanin yin zaɓe eh, a kawo jami'an tsaro su tsare wurin su kare wurin kuma su tabbatar cewa an yi zaɓe lafiya kuma an samu sakamakon zaɓe a waɗannan wuraren. To masha Allahu bari mu je mu labari na gaba mu je mu jam'iyyar APC da ake ta dambaruwa tsakanin ta da jam'iyyar ta hamayya wato ta PDP inda ita jam'iyyar APC ta buƙaci cewar a cafke dan takarar jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar ta buƙaci wato EFCC da hukumar yaƙi da rashawa mai zaman kanta ICPC da kuma hukumar wato da'ar ma'aikata CCB da su kamo jagoran 'yan adawar kakakin kwamitin yakin neman zaben shugaban ƙasa na jam'iyyar APC Festus Kiyamo ne a wata kara bai dauke da wato kwanan wata 16 ga watan janairu ya bukaci hukumomin yaki da cin hanci da rashawa da su kamo tsohon mataimakin shugaban kasar bisa laifukan da suka hada halasta kudaden haram karya dokar da'a hada baki da kuma wato aikata laifukan cin amana da almubazzaranci ya kake kannin wannan al'amari bayan wasu suna ganin cewa wannan siyasa ce da kuma wato ruwa ne yake so ya kare wa dan kada da dai makamantansu me zaka ce akai tabbas eh, ruwa kam ya riga ya kare ma dan kada to don <laughs> eh, ita jam'iyyar apc eh, ina gani har yanzu sumar da ta yi har yanzu bata farfado ba ta ta suma ne eh, kyakkyawan suma kwa don na farko dan takararsu ba ba a kintse yake ba to bai shirya ba bai shirya ba kawai shugabancin yake so kawai mulkin suke so ba wai eh, shugabancin suka shirya ba, ba, wani tanadi suke da shi ma ga 'yan najeriya ba shi yasa sa eh, ina gani bayan kamfen ɗinsu na adamawa da yobe eh, suka suke ta kulla-kulla a lokacin ne wannan maganan soke zaɓe ya fito da yas, da wannan maganar uh, ta hana atiku takara ko ya janye takara wannan ba wannan bane in ka duba festus kiyamu ina gani yana tare da wani cuta da ake kira uh, eh, pantanobia eh, mutum uh, wato ita wannan cutar tana sa irin ka manta da kai waye ne da me kake yi ko abin da kake so wani wani manufa kake so ka bayar to a ciki sai ka sai ka rikice sai ka rinka yin waɗansu abubuwa daban na yadda za ka tabbatar da wannan ƙaryar taka ta shiga ko ta samu wurin zama to eh in ba haka ba ka ga na farko shi dai minista ne mm. a Najeriya sa'annan na biyu shi Eh, mai magana da yawun dan eh, eh, takarar shugaban kasa na jam'iyyar apc ne to amma wai sai ya rubuta wai a matsayin shi na concerned citizen to ai sai ka rubuta a matsayin ka na shugaban kasa ministan kasa mm. da kuma shugaban yakin neman zaɓe amma ka fake da wasu wannan kuma su kansu wannan eh, wadda suke kira eh, whistle bulowa dan kwarmato eh. ina gani shi ma kwarmaton nashi na kasuwanci ne da da siyasa in ba haka ba ya je apc ta ba aiki ya je shiga jikin atiku don ya samo sharrin da zai bishi shi yasa eh, yake wannan in ba haka ba idan ka saurari bidiyon shi ko odiyon da yake fara a yana ci gaba da maimaita cewa ba kar ku zaɓe shi kar ku yadda da shi kar ku zaɓe shi to ya ɗan kurmato zai fito ya ce ya ɗauki ɓangare a siyasa hmm. kaga ya fita a layin kurmato eh shi ma ya shiga wani tsari hmm. kuma duk abin da suke faɗa bincike ne da an yi shi tun da daɗewa eh an yi shi efcc sun yi shi eh to na mudubin da wannan akwai akwai eh efcc eh, e sun yi shi hmm. majalisar tarayya ta yi shi ba abin da aka samu na'am kullum a bincike ake babu in ana so a yi ma atiku sharri ana shi takara da irin wannan ake fitowa lokacin obasanjo irin wannan eh, eh, sharrin suka fito da shi aka je suka eh, aka yi amfani da efcc da waye-waye suka ga babu abin da za su rike da shi obasanjo ya kafa kwamiti a wannan administrative eh, panel of inquiry suka ba shi white paper suka kai inec suka ce morris iwu ya cire shi a dan takara an yi disqualifying din shi ba dan takara ba ne ya je kotu har supreme court ya kwato ma kanshi yancin shi kuma ya kwato ma yan najeriya ma yancin su don da hukumar zaɓe ma sai ta tashi ta ce ta yi disqualifying ɗan takara mm. to sai kotu ta ba da wannan hukuncin kotun koli ta ba da wannan hukuncin cewa babu wani ma'aluki da ya isa ya soke ko ya yi disqualifying ɗan ko ya cire ɗan takaran jam'iyya sai dai kotu mai cikakken hurumi mm. kotun da take da hurumi yin haka ɗin so mm. kaga ya kwato ma 'yan najeriya tun daga lokacin ba sake disqualifying kowa ba so eh, lokacin jonathan haka suka yi suka ɗauko waɗansu bidiyoyi da wane ne wane ne eh, na amerika da waye kaza eh, eh, jefferson ne wane ne suka yi tayi suka yi tayi suka ce atiku ba zai je amerika ba kaza kaza kaza kaza shi ma aka zo aka wuce wannan wurin ba abin da aka samu in fact gwamnatin amerika ma sai da ta biya shi kuɗi sai da ta biya shi dala dubu sittin saboda bata mishi suna da aka yi kotu ta ce a biya shi eh, wannan hukumar fbi ta biya shi kudin bata mishi suna da aka yi a bayan an gama wannan a 2019 the same thing suka sake zuwa da irin waɗannan sharace-sharace da ƙarerayi da zai je amerika ba ya je amerika ya gana da shugabannin amerika suka ce ba ɗan najeriya ba ne ɗan kamaru ne a lokacin da aka haife shi a wannan lokacin eh, to shi su ba su da abin da za su yi ne su ba su da abin da za su gaya ma 'yan najeriya su zaɓe su ne sai sun ɓata atiku ɓata atiku ba zai kawo musu ƙuri'a ba kara mishi daraja ma zai yi kara mishi kyau ma zai yi saboda duk lokacin da kai wannan din shi shi a lokacin ma yake kara samun jama'a mm. yake kara samun abin eh, popularity farin jini na so, ba ga wannan labari honorable mu mu labari na kashe a cikin wannan inda ita mai san ɗinkin duniya ta nuna damuwarta da kuma gargaɗi na cewa da kuma kira ga gwamnatin najeriya ta ɗauki matakin gaggawa dangane da dakile yiwuwar barazanar wato mutum miliyan 25 za su iya fuskantar yunwa a shekarar 2023 idan ka duba wannan gwamnati a tsawon wannan lokaci shugaban kasa muhammadu buhari an fitar da wasu tsare-tsare na wanda har ma aka yi kira ga mutane da cewar a koma gona da dai makamantansu da kuma yadda aka yi ta samu amfanin gona yadda mutane suka koma gona din lalle saboda rufe boda da dai makamantansu amma kuma yanzu ga shahar akwai ana barazanar mutum miliyan 25 da afkawa cikin yunwa a shekarar nan da muke ciki me zaka iya cewa kai <laughs> to <laughs> an sake dora lissafi ne na'am eh, da akwai miliyan eh, mutum miliyan 133 mm. wadda eh, mbs suka ce na hukumar kididdiga hukumar kididdiga suka ce sun shiga cikin abinda suka kira multidimensional poverty no. wadda babu babu wani babu wani abin da talaka zai iya yi ma ko ya gudanar da rayuwar shi illa ya yi kokari kawai ya samu ya ci da kanshi ko da sau daya ko da abincin ba zai kara mishi lafiya ko ya kwantar mishi da hankali ko ya sa shi bacci ko ya kara mishi ilimi ko tunani ko hazaka ko basira da zai je nemi arziki mm. eh, eh, kashe zuciya eh, mutuwar zuciya ta sa ba zai iya yin haka ba har waɗansu su ma sukan je suna yin irin su maula da bara da sauransu to yanzu miliyan ashirin sun karu akan miliyan 133 me ya rage kaga an shafe mutanen da ake kira middle class kowa ya zama talaka tsakanin middle class da talaka dukkansu suna one bracket suna cikin wannan tsari daya eh. so yanzu ko kana da ko kana da ko kai mai arziki ne ko kai talaka ne kawai shine tsarin eh, eh, ina gani lokacin da buhari ya zo mulki a mulkin soja akwai wani wannan da ake yi cewa <laughs> in ka samu ci in ka samu karin kumallo mm. to ba lalle bane ka samu Eh, abincin dare ko na rana eh. Eh, har aka zo ana 110101 shine in ka ci ɗaya ba za ka ci na biyu ba in ka ci na biyu ba za ka ci na uku ba so duka wannan dama cikin tsarin su ne tsarin irin iya mulkin su kenan mm. na azabar da ta talaka da sa Eh, mutane a cikin talauci kuma idan ka duba yau a ce eh, a ƙarƙashin gwamnatin eh, apc da gwamnatin da za shugaban da ya kusa barin gado shugaban ƙasa muhammadu buhari in ka duba a cikin yaran da aka ce sun fita a makaranta out of school children su ma an ce miliyan goma sun ƙaru mm. to ina za su kai mu yau idan ka duba yawancin kamfen da suke yi da yara suke yi yara ƙanana yaran da ya kamata a ce suna makaranta su ake ɗauka ana kai wurin zaɓe wurin kamfen so daga nan dabanci yake farawa da jagaliya da waye ka ga rayuwar wannan yaron ko matashin a daga rushe shi so eh, majalisar ɗinkin duniya eh, sun faɗi gaskiya kuma sun faɗi wannan Eh, eh, abin ya kamata gwamnati ta fara daukan mataki mm. don bayan shugaban kasa ba akwai wani shugabancin da zai zo duk da akwai labarin da fatima ta karanta take cewa eh, an ce wadda zai gaji shugaban kasa buhari zai gaji bashin triliyan saba'in da bakwai so wannan ma abin damuwa ne mm. so sai ka samu ƙwararren shugaba wadda a nitse yake wadda hankalin shi yana kan tattalin arzikin ƙasa kamar eh, eh, tsohon mataimakin shugaban ƙasa a teku abubakar irinsu ne za su iya zuwa su warware mana wannan eh, saboda sun san hanyoyin da suke bi sun san hanyoyin diplomasiya da wannan da yadda za a rage bashin nan da yadda za a biya shi da yadda za a ce a sa yanzu kam ga irin tsarin da za a ɗauka na cin bashi na to labari na karshe mu je babbar kotun abuja inda ta samaci shi gwamna babban bankin najeriya dangane da cewar wato akan ya bayyana gabanta a yau laraba kenan inda ake maganan cewar dangane da shari'a da sa wato sama dalar amurka miliyan 53 na kudaden paris club wanda ake ganin cewar a yau har ma akwai wasu radadin da ake ganin cewar a da dare amma mai gidansa saboda gudun karya ka karya gudu kamar yadda ya yi a wancan lokaci da dai makamantar su amma kuma ita da yan sanda din ta kare ta wannan jita-jita a wata kara da aka shigar a gaban kotu 20 ga watan oktoban alkalin kotun mai shari'a wato iyan eko ya bai wa emefiele odar ya bayyana a gaban kotu a yau 18 ga watan injinin domin sauraron shari'ar umarin kotu na biyu bayan karar da lauya jo agine ya shigar ne kan kamfanin lanas international limited da ministar kudi cbn ta hannu lauyan isa fada da ya ce koso a mai roko abin da yawa wato gwamnan babban bankin nan ni tun da allah ya halicce ni ban taba ganin eh, mayaudari ma irin shi ba to subhana to yanzu ka ji kudin paris club ma hmm. banda ma na stamp duty banda zaran da ake mana hmm. <laughs> duka ya hada duka ya yi rubda ciki da su wannan shi wani irin mutum ne kuma ya gudu ya bar kasar to ba ya je neman lafiya ba ne to ai ya dawo yanzu shugaban kasa ma ya je neman lafiya ya dawo shi me hmm. yasa bai zai dawo ba to a ba gashi an ce ya dawo ba wa ya gan shi fatima bai gan shi ba hukumomin da suke neman shi sun ce ya dawo ko sun gayyace shi to lalle labarin da bai iso ba ba su farin kaya da 'yan sanda wanda aka ce eh, masu farin kaya ma har ma sun kai su mame ofishin shi su 'yan sanda ma sun zo su ma sun kai su mame gidan shi wanda suka fito suka karyata amma a hankali a hankali kasan jami'an tsaro suna jiran emefele kuma babu yadda za a iya shigo kasar nan a ce babu jami'in tsaron da ya sani ko ya gan shi. ta ma ko a jiya jaridun kasar nan sun rawaito cewar kungiyar lauyi da wasu lauyi suna ta kokarin cewar a sun kira ga shi ministan shara abubakar malami da cewar ya gargadi ta hukumar yan sanda ta farin kayan da dss da cewar a hirɗin su kar su kuskura su kama shi wato gumi emefiele saboda kasancewar maganan wato kotu ta riga ta harabta ya kamata su bi umarnin kotu su dauka wasu su girmama dokar kotu. Eh, su ai lauyoyi kasuwa ta buɗe ai. na'am eh ai kasuwa ta bude yanzu can za a je a dauki a yi hayan sassan guda ashirin talatin hamsin a zo su ma kaga su ma waɗannan sassan ɗin suna da suna da lauyoyi a ƙasar su wadda za su je da su kotu su kare su ka gane ai so su kasuwa ce ta buɗe so amma magana shi ne kotu ta ba da umarnin cewa ya zo yau mm, ko kuma su 'yan jarida sun ce ya dawo a ina suka gan shi amma idan ya je kotu za mu gani har idan ya dawo din hmm. so wani rufa-rufa da suke yi mutumin nan ya zalunci najeriya ya zalunci 'yan najeriya ya zalunci talakawan najeriya ya zalunci duk wani abun da yake da numfashi yake da rai ya zalunce shi hmm. arzikin da yake najeriya ya zalunce shi talaucin da yake mu najeriya ya zalunce shi da ƙara shi ya ƙara mu mutane talauci ya fidda wasu daga cikin kasuwanci wasu su sun rufe shagunansu su sun bar kasuwanci sun canza eh, sana'a ko sun koma garinsu wasu hawan jini ya kama su sun samu na kasar jiki sun mutu wasu gashi nan dai so saboda haka wannan gwamnan babban banki lokaci ya kai da za a kama shi a tuhume shi mutum fa abinda doka ta ce fa daga an zarge ka to ka fito ka kare kanka kware da gaske me ya hana shi rashin gaskiya rashin lafiya ne a ka ce rashin gaskiya ne ba rashin lafiya ba eh, in ba rashin gaskiya ba yanzu kai yanzu aka ce ma yan sanda suna neman ka ai da gudun zaka je ka ji menene kware da gaske eh, to shi me ya hana shi ko yana ciwon mawar tsakewa zai yi <laughs> ana neman mun ga shari'ar maina mun ga shari'o'i da yawa da ake kai su a a gadajen asibiti dino mai layi mun ga shari'ar dino mai layi mun ga shari'ar eh, ya suke ce mishi wanda aka kai shi da ambulance ma eh, so duk wannan wannan din duk rashin gaskiya ne yake kawo irin wannan wannan din na to honorable da a daidai wannan lokaci bari mu je mu dan numfasa Allah bashi da muka da shirin sai ya daura to masu kallon mu muna fatan dai kuna biye da mu kun dai ji inda shirin namu ya kasance wanda yake zuwa kai tsaye a yau safiya ta Laraba da Mara Fashion TV Hausa wanda kuma yanzu lokaci ne wanda za mu riƙa layukan waya wanda ku da kuke gida za ku shigo ku bada ta ku gudunmawar wanda ta danganci labaran da muka karanta da kuma sharhin da aka yi amma a dakace mu idan muka dawo za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ina 'yan uwa al'umma masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ko'ina a sassa daban-daban na duniya. A yanzu haka tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayyar Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu ilmantarwa, faɗakarwa da ƙayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun akan decoder Star Time DDT 142 da kuma DTH 144. Tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayya Abuja tana maraba da dukkanin tallace-tallacen hajojinku. Sanar sanarwar bukukuwa daurin aure da sauran tarika domin neman karin bayani ana iya tuntubar tashar ta captain tv hausa da ke floti mai lamba 32 ibrahim gambari crescent kan titin aminu sale crescent katamfe extension abuja ko a buga wayar tarho 070 37 biyu. captain tv hausa gamsuwar ku shine farin cikinmu. mu Ina 'yan uwa al'umma masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ko'ina a sassa daban-daban na duniya. A yanzu haka tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayyar Najeriya Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu ilmantarwa, faɗakarwa da ƙayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun akan decoder Star Time DDT 142 da kuma DTH 144. Tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayya Abuja tana mara da la masu kallon mu barkamu da dawowa cikin shirin na shirin jaridu yanzu kan lokaci ne wanda za ku shigo ku bada da taku gudunmuwar a cikin shirin da Ta wannan haka yake masu kallon mu tare da fatan za ku shigo ku ba da ku gudumawa amma dai kamar yadda kuka sani a kullum muna kara wato tunatar da ku cewa idan za ku shigo cikin shirin nan a ringa takaitawa kuma mutum ya yi magana akan sharhin da muka yi kada mu fita daga cikin wani layi ko kuma mu shiga cikin wata siyasa wannan ba shirin siyasa bane muna da shiri na siyasa musamman wanda ake don siyasa din kuma a jaba da gudumawa wannan sharhin jaridu ne don mutumin da zai kira zama cewa zaka ba da wato gudumawar ka ne a cikin wato abin da ya danganci labaran da muka karanta ta da fatan kuma za a ke takaitawa kuma ba mai da martani akan kiran wani ko kuma wato musantawa ba ta da fatan za mu gudu tare kuma mu tsira tare dan kan ga lambar wannan aka kwata talabijin ɗinku idan kun shirya mun fara daukan kirayi kirayen ku wannan barka mu da dawa barka Na'am assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh Abdul Fattah da Malama Fatima da babban kwako dan gwagwarmaya Alhaji Abubakar Azubu Gajo ina muku barka da safiya. To barkan ka ne. Mai magana Alhaji Abubakar dan Hausa ne jan sana kwai da gora. To barka da shigowa. To Abdul Fatah mun roki arziki gare ka kai hakuri ka dan rika yan Fatima shayin nan don ta dan rika wani walewa kullum sai tana sulu. Yawwa. Kai shayin nan ma alham kai ka dai ce shayi kuma kuna tare kullum ka dan rika yan mata mana. Ka gani ko ai ita zargin shayin take yi shi yasa ma bara ba ta da. <laughs> To alhamdulillah ya gurguje zan tafi ga magana gonan babban banki eh, eh, abin da ya sa kila a gononi za su kai cewa suna neman shi yana ya tabbata maka ba za su yi ba don 'yan najeriya ba don da 'yan najeriya za su yi da babu maganar zaɓe da na so mu ƙara ba su dama su cuce mu wala da ba za su neme shi ba sannan kuma ko da sun neme shi yanzu sun zauna babu abin da zai ci gaba saboda ya riga ya gama da su ai dan da gudaji ka zauna ke wata tare da su a ai sun sani kuma sun san bari kaladun da suka shirya tare da shi to saboda haka zama da shi da su babu wani tasirin da zai yi eh, abdulbata ina so koma baya hukumar ƙididdigar ga ta cewa wai mutum ɗari da nawa na cikin talauci miliyan tun lokacin mu daga masu mulkin nan sai a najeriya An kila sun kai mutum miliyan biyu biyu da ko uku bayan su duka ba da cikin talauci muke a ci guda muke yi yanzu a ƙarshe kowa ya koma buzu zai zanzan ciki ya daure ya saka kama yawo to wani talauci ya rage mu sun talauta mu sannan magana abc ruwa sun kare ma ɗan kada ai mun daɗe da sani ruwa sun kare ma ɗan kada ai magana a ciku da su yi da gasu yi zaɓe in Allah ta kamar da hukumar zaɓe ke wani ma ta saka ta ƙara ɗagawa za mu ƙara wajen rubuta wallahi sha ɗaya na rana sha ɗaya ranar mun gama zaɓe kuma in Allah ya yarda a ciki gama kan zaɓe wanda matsalar da suka shirya duk sai ya tone ta ita da ma ake mutu cewa gada ya zama ba zai yi kaza ne kaza na yi kaza to duk zai tone waɗannan abubuwa a cikin babakar mai jin shawara ne ga inda aka yi tabbata da ɗala kuma maganar gwamnati babban banki ka sani koya za a yi har yadda ya ce ya samu eh, matsayin lamba ɗaya ta tsaya mashi wa ku sani duk duka da ake yana da tabar ne shin ita nan ba nan ba a girgiza ta eh, kallon mutane yake karo saboda nan ba nan kuma nan ba ɗayan ba karama ba ce a duk lissafi duniya ba sa nan ba ɗaya ba lissafi ya lalace to yana kallon mutane sana akan nan ba ɗaya saboda yana muku ba da alkhairi wani da lalace ku lafiya. to muna godiya baka dan hausa daga kwantagora a jihar Nijar. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi barakatu. na Awwal Abbas a fara da. Na kira waya daga birnin Gusau a jihar Zamfara a tarayyar Najeriya. <laughs> Ta barka da zuwa mutanen Gusau. A gurguje, barin kalli maganan shugaban INEC inda ya magana a Tatulom a Ingila inda yake cewa za a tafi zagaye na biyu. Ni ina ganin cewa ba wani maganar zagaye na biyu ni a nawa. ko hukumar zaɓe ta ce ta shirya zagaye na biyu ko ma ta ce ba shirya ba ni awal abu ta fara da ina gaya mata cewa ba wani zagaye na biyu da za a tafi alhaji ciko abubakar shugaban kasa ne kiran gado in allah ya yarda bugu ɗaya zai in allah ya so ya yarda bugu ɗaya zai yi hukum ɗaya zai ba a suwa bola ahmad tinubu ya ci zaɓen shi zaɓe kimin wanda ba a taɓa cin zaɓe mai kyau irin shi ba a tarihin najeriya mm. saboda cewa 'yan najeriya sun gamu da bala'i sun shiga tashi hankali talauci ya yi yawa insecurity ya yi yawa komi ya lalace a najeriya yan najeriya sun kosa alhaji atiku abubakar karbi kasan nan saboda shi ne shugaban kasan da ake ganin zai kamanta adalci zai yi mana abin da ya kamata abubuwa za su sauka kayan abinci zai shiga gidan kowa tattalin arziki dama masanin shi ne zai yawaita dama masanin kasuwanci ne za a tsara gyara kamfanoni komi na najeriya zai dawo hayyacin shi da yarda Allah in Allah ya fiya dan Alhaji Atiku Abubakar karbi kasar nan komai zai dawo Alhaji Atiku Gado dan kishin kasa dan gwagwarmaya ina maka fatan alkhairi Allah ya mayar kai gida lafiya ina kira ga 'yan Najeriya da kiyaye da biyan ADC bala'i ne masifa ne tsakanin jam'iyyar ADC awal abu a da daga birnin Gusau a jihar Zamfaran Najeriya na gode ku tashi lafiya. To ya fara da Fatima tana cewa zagawa wai sun yi hijira sun koma kusa. <laughs> kwaɗayi ita sun karawa na assalamu alaikum alaikum salam man da rubuta barka da safiya da ke da malama fati to barkan ka da wannan lokaci ina yi ma babban bako barka da zuwa to yana amsawa to suna na sanu salatin da gusau da zamfarin najeriya to barka da shigowa eh, hassan da Hussaini. <laughs> lallai ka to alhamdulillah zan fara da shimfiɗar da babban bakiyoyi da kuma ita aka rufe da matsalar da ke faruwa a babban bankin ƙasa to ina so in jawo hankalin 'yan najeriya su sani da shi babban bako da kuma duk mai sauraron mai sani cewa ba yan gwamnan babban bankin ƙasar najeriya ba ne lehen shugaban ƙasa muhammadu buhari ne duk wani tattalin arziki da kuma halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da 'yan Najeriya ke ciki wannan matsatsubi ne shirin shugaba Muhammadu Buhari shi ya yadda kuma shi ya mu. wannan kuɗi da suka ɓace a babban bankin ƙasa legen Muhammadu Buhari ne shi ne ya saki wannan kuɗi na da suka ɓace kuma shi ya kamata mu zarga ba gwamnan bankin ƙasa ba domin bincike ya tabbatar da cewa inda shugaban kasa muhammadu buhari bai da hannu ya kamata ya ma 'yan kasa bayani cikakke da zai samu gamsu da cewa bai da hannu ga wannan ba da tabbulla a wannan babban banki ake ganin wannan mutum inda shugaban kasa muhammadu buhari bai da hannu bai isa ya wannan sata ba ko bai isa ya na wasan koya da hukumar tsaro ba ko har yau shugaban kasa ya kasa yi ma 'yan kasa jawabi duk da mun san cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya ɗauko wannan mutumin ya tsara wace wannan mukamin ne duk da ya san cewa bai cancanta ba ko shi ya fara wadin wannan mutum bai cancanta ba to dama yana da sha'awa da irin wancan aiki da shi wannan barawo da ake zargi ya sace wannan kuɗaɗe ya yi domin shi ne gwamnan bankin farko da ya fara amfani da takardar biredi ya cire kuɗin Najeriya ba kan ka'ida ba kuma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi sha'awa da wannan aiki da yake yi ba kan ka'ida ba baya bin doka yake amfani da ƙarfin mulki domin an tabbatar ba a taɓa gwamnan babban banki a kasar nan ba wanda yake da cikakken dama yake da cikakken iko har ake zargin ya saya yan majalisar najeriya ga baki su ake tunanin cewa duk wani mai faɗa a zuwa a wannan kasar yana da hannu da wannan balagala to shi yake tabbatar mana cewa duk abin da ake fama da shi shugaban ƙasa muhammadu buhari shi ne lambar farko da za mu zargi a wannan balagala wannan kenan zan gama ɓangaren hukumar zaɓe a gurguje ya kamata 'yan Najeriya su sani Muhammad ya kuma ko ya faɗi ko bai ya faɗi babu wani mahaluci da yake sai hana a yi zaɓe a wannan ƙasa a lokacin da doka ta tanada domin mun san cewa da kuma kalaman da yake yi zagaye na ju ba a taɓa zuwa zagaye na ju a zaɓe ba wannan kafa ba ba za a je ba in ma sun shirya wannan su sani mu yan kasa ba za mu lamunci wannan ba domin mun san duka wannan matsaloli na tsaro da ake fama da shi an samu ci gaba a wasu ɓangarora kuma tun da tsaro ya bai hana zaɓe a 2015 ba babu yarda a ce 2023 maganar tsaro za ta hana a yi wannan zaɓe illa muna son mu ja hankalin mu hauya kuɗi da mutum da muke ganin kimarsa ko mutum da muke tunanin cewa akwai gaskiya a cikin zuciyarka to ya guje ma wannan abu da muke tunanin ana so a aiwar cewa zaɓe ba zai yi ba muna kira da 'yan ƙasa su sa wannan kasa da addu'a ko su zo su a shi katin zaɓen su duk lokaci ya yi da za ka yi amfani da katin zaɓen ka ga wannan gwamnati da ta kwallo ta yan kasa aka sace dukiya aka yi masu so kullum yan kasa muna kira da wanda ya shi kafin zaɓe ne ba ya je hukumar zaɓe ko kuma gunduma ko kuma kasa ya shi kafin zaɓen su kawai shi domin jam'iyyar pdp ta gaza shugaban kasa muhammadu buhari ya gaza bai fita kurorin da ya zo su ba illa ya an dace da najeriya an kula samu kuma abin da ke da su To amin muna godiya masu kallon lokaci na ta mu ina jin saboda lokaci din za mu ɗauki saboda lokaci na alaikum Malam Abdul muna ma fata To barka dai kama a dubu. Kana magana da Suleiman Adebayo mazaunin Turin. To barka da shigowa. Masha Allah kwana biyu mun samu matsalar karancin wutar lantarki yawa irin dare wannan lokacin ba ma samu haɗuwa da ku. A nan birnin tare a Abuja kake matsalar. A nan birnin tare a Abuja a garki a Durmi. Wow. Yawwa to kuma wato labarin da tsawon kan na labarin da wannan hukuma take magana akan matsaloli da za a shiga a cikin kasar nan mm. to a zahirin gaskiya wannan hukuma yamma mata fito wannan rahoto nata a zahirin gaskiya al'umma kasar nan suna cikin wani hali wanda ke dai ka nuna da zai wa ina ilayen rajimuna in ka je arewacin najeriya abin zai baka tausayi zai baka takaici saboda yadda za ka samu al'umma cikin matsala cikin damuwa ta rashin tattalin arziki sannan da har da yan bindigan nan sun addabi al'umma to kaga wannan rahoto kayan azata ce wato al'umma suna cikin wannan mummunan hali wanda abin da ya rage mana shi kawai addu'a Allah wahana wa ta'ala ya kawo mana sauki amma kayan wannan rahoto dama wannan matsala da ake hange wato al'umma kasan nan suna cikin musamman arewacin Najeriya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana sauki akan wannan matsalolin ka dafi kasan nan tashi lafiya da Suleiman Adebayo mabaranta. To muna godiya Suleiman Adebayo da <laughs> na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi kanka dai alai abdul Fattah malama fatima da kuma alhaji barkan ku da haka allah ya saka da alheri kai tare da smb daga jihar lagos na'am to an guji watakila bari da ci magana shi wato shugaban hukumar zaɓe kasan abin da ya sa watakila za a ta shiga irin wannan an ga haka a shekara ta 2011 daga kowane lokacin da aka daga zaɓe daga shekara ta 2011 zuwa shekara ta 2015 da sha tara duk akwai dalilai mabambanta to sannan maganar da yake cewa suna nan daren dan ma iya yadda da haka kuma watakila da ilan zuwa karo na biyu ai ba zai rasa nasaba da babu wani alayan da aka samu daga cikin wa'annan 'yan takardara kada a manta a zaben da ya gabata a yi duk a jam'iyya ɗaya mafi akasarin su suke yau kuma kowanne ya fito daga jikin su yana neman mukami guda ɗaya da kowa yake nema ko babu alamar wani zai janye wa wani to wannan dalilai shi ne suke bayuwa da cewar ka iya yiwuwa a rarraba ƙuri'un a kasa samun adadin abin da ake so a karan farko wanda shi ne zai zama tarihi kuma karo na farko da za a tafi karo da biyu a zaben wato a Najeriya so ba za mu ji mamaki ba idan ta ce ta shirya to dama haka ake so ka shirya wa abu kafin lokacin shi wannan ba ma ja mu fatan mu Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya na karshen da zan yi magana kai a kowa zai ji mamaki shugaban kasa Muhammadu Buhari irin waɗannan tatakar za a kan shugaban babban bankin Najeriya shi dai ba electing ɗin shi ake ba nominating ɗin shi ake wa ke nominating ɗin shi shugaban kasa a tura majalisa da jahali me yasa idan da zarge-zarge irin waɗannan za a kasa cewa ya ta kamar yadda muka gani a ministry of abunan a npa misali eh, Nigerian Port Authority kamar da muka gani aka ce saboda wasu abubuwa an dakatar da ita da abin da ya kamata haka me yasa aka kasa ganin wannan a bangaren CBN wannan shine rauni mafi girma wata kila da za a iya zarge da kasa a kai domin ya kamata tun da akwai irin wa'annan manya-manyan abubuwa to shi kenan bari mu dakata da aikin wannan mutumin har sai abin da bincike bayyana kwana kwanan nan mun gani a kanta general me yasa aka kasa gani a wannan ai an gani a goodluck da jonathan wanda ya dakatar da wato khalifa ya daga aiki so duk irin wani abubuwa su ne suke kawo shakku da kuma wato a ganin rauni mafi girma ta bangaren shugabancin Najeriya duk da ana ganin akwai yadda za a yaba musu amma dan irin wannan abubuwa dole ne shugaban ya fito ya tsawon mataki da abin da ya dace domin ya sama kan shi wato wani abin da ake cewa soft landing. Na muku fatan alheri Allah mai da Alhaji Habibu gida lafiya SMB daga jihar Lagos na gode. To amin muna A honorable ina ganin muna da minti hudu bari mu baka domin yi wani tsokaci dangane da waɗannan kiraye-kiraye da aka yi masu kallo muna ba ku hakuri za mu dakatar da kan kiraye-kirayen ku anan saboda lokaci an nuka mun lokaci ne da shi bakon namu zai mana tsokaci dangane da kiraye-kirayen da wasu ku suka yi daga sassa daban-daban. To ranka yi To alhamdulillah wato awwal a faɗaɗa Eh, fatima tana cewa eh, cira ni ka tafi <laughs> gusau ko kuma wannan kasar su kanawa mm. ba sa son bazazzage su ji ya motsa eh, suna ganin kamar <laughs> shi yasa ma na ga lokacin corona suka hana su zuwa yawa to kaji wannan duk abinda waɗanda suka kira waya suka yi wannan shine abin da yake zuciyan 'yan najeriya wato yanzu 'yan najeriya talakan najeriya fa yanzu babu wani bayani ko labari da zai taba shi babu wani barazanar tattalin arzikin ƙasa da zai girgiza shi ko ya bashi tsoro don already a ciki yake kamar a ce maka ka gudu kan ruwa ya jika ka ko kuma ka yi rumfa kafin ruwan sama ya sauka sai ka ce ah, ya sauka ma mana ruwan ma ya riga already a jike nake dama to shine wannan duk idan kai da awala faɗaɗa da ɗan hausa da waye duk sun tabbatar da cewa duk hakan haka a najeriya tana cikin wannan din so ya fita a cikin barazana ma abu ne da ake jira kawai eh, eh, sai maganar eh, sunusi lalan da smd wadda suke eh, ganin laifin shugaban kasa muhammadu buhari ba za ka baya shugaban kasa muhammadu buhari laifi direct akan wannan dambaruwar da yake faruwa a central bank ba dalili akwai dalilai na farko bincike ne aka fara ba a gama ba mm. to shugaban kasa bai zai fito ya yi bayanin binciken da ba a gama ba in yi bayani kuma bincike zai nuna ba haka ba ya kenan ne zai riga malam masallaci yawa so a nan a mishi adalci eh, ta wani bangaren cire gwamnan babban banki smd gaskiya ne eh, shugaban kasa shi yake nominatin din shi ya kai shi majalisa a yi wannan din shi by two third majority kashi uku bisa Eh, daya. shi ne abin da doka ta tanadar sa'annan idan za ka cire shi ma sai shugaban kasa ya rubuta mu majalisa cewa ina so a cire min gwamnan babban banki saboda ga laifuffukan da ya ga irin laifuffukan da ya yi yana so a cire min shi so majalisa za ta ɗauki wannan ɗin sai a yi zaɓe idan sun yadda su ce sun yadda a cire shi in akwai masu ja sai a ci a yi ƙuri'a sai a nemi abin da sai shugaban ƙasa ya je ko jam'iyyar su je su haɗa kansu su samu abin da ake kira two third majority mm. sai su cire gwamnan babban baki kasar shi nusi lamido shi npc ne suka yi mitin board din ne na central bank suka yi mitin sa'annan suka ce sun dakatar da shi ka gane ai ba shugaban kasa gullok ne ya wayi gari ya ce ya wannan din shi ba amma shugaban kasa gullok yana da hannu a wannan manaƙisar na kiran mitin din ma ba tare da gwamnan babban bankin da yake shine chairman na npc din ba sai da suka bari ya tafi wani aiki a niger sa'annan suka yi wannan mitin din gaggawa suka ce sun suka ba da shawarar cewa a dakatar da shi hmm. ka gane ai ba a cire shi ba a dakatar da shi na'am eh cikin wannan kuma sai Allah ya bashi eh, eh, sarauta sai aka sai aka sa emefile so eh, wannan shine tsari ni abin da nake so in gaya ma hukumomi ko 'yan jam'iyyar apc da gwamnatinsu da allah su sauwaka ma 'yan najeriya na'am. in mace ta sha wahala a gidan mijinta cewa ake a sawwaka mata ko ba haka ba tana shan wahala mun sha wahala muna cikin shan wahala mm. su sawwaka mana mulkin gwamnatin nan ba iya shi za su yi ba tattalin arzikin nan ba iya gyara shi za su yi ba mm. ba iya sarrafa shi za su yi ba tsaron nan ba iya ba wannan kawo tsaro za su yi ba ba zai wadata ba mm. ilimi sun hana mu lafiya sun hana mu zamantakewa sun hana mu eh, zumunci sun hana mu a cikin labaran da fatima ta karanta a wani gari a wani kasa ce aka ce wai kudin buga waya da nijar to a hadda da najeriya har da najeriya so don Allah su sauwaka wa mutane kuma su daina raba wa mutane hankali su rinka kawo rudani da dai sauransu na eh, blackmail hmm. na bata wannan su ci gaba da neman eh, neman jama'a yawa so idan sun samu haka din alhamdulillahi ba wai ba sai sun tsaya suna bata mutane to muna godiya da lokacin ka da ka bamu za mu karkare shirin alabashi don muka neme ka wani lokacin kuma sai ka daura mana insha Allah sallan mu muna fatan dai kuna biye da mu kun da yake inda sharhin namu ya kasance na jaridu wanda ya zo kai tsaye a yau safiyar ta laraba daga nan kaftan tv hausa wanda kuma duka-duka a nan za mu karkare shirin a madadin ne fatima abdullahi nuhu da kuma abokin aiki abdulfatah hassan da madadin hukumar gudanarwa na gidan talabijin na kaftan hausa sai kuma bakon namu honorable habib muhammad gaji dan kasuwa kuma dan siyasa mai sharhi akan al'amuran da kullum da fashin baki akan siyasa ta da fatan zamu tara da ku gobe da misalin karfe tara domin ganin wani sabon shirin ta da fatan zamu wani cikin koshin lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya taimake mu